Allah ya karbi ibadunmu amin summa amin. Har yanzu muna cikin littafin kece sila wallafar Aisha bi Nasir. Idan ba ku manta ba a shirinmu da ya gabata. Mun tsaya inda muka ce mashhur ya yi jigum yana jin wannan sabon al'amarin wanda ya daɗe yana so ya faru. Abin mamakin shi ne ko sanda da tana nan ba bata sauya hasib haka ba. Kamar yadda lokaci guda ya sauya saboda dalin. Lallai dalin ta zame musu alkhairi. ta zama silar dawo da farin cikin ɗan uwansa. Hakika ta ci sunan nata wato dalin. A ce Hasib saboda mace ya je taro bai damu da hayaniya ba, kuma ya yi walwala? Shi kam ya lashe takobin insha Allah zai saka dalin ta so Hasib ɗin ko ta yaya, tunda har ta iya wannan namijin ƙoƙarin gurin sace zuciyar ɗan uwan nasa. An ne muka tsaya yanzu kuwa za mu ci gaba. An kai amare kowace gidanta. Dalin yanzu ta sallama wa safar Arfat ta rike sirrinta a zuciyarta don safar ta wuce kawa a gurinta sai dai yar uwa haka shi ma ya arfat ya wuce bare a gidan yanzu a yayin da iya ke jin daɗi ba kaɗan ba ganin an yi auren yaran da ta ɗauke su tamkar 'ya'yanta da ta tsugunna ta haifa bayan sati ɗaya komai ya koma normal a gidan walwala da kwanciyar hankali ta fi tarin dukiya domin alamin sai yanzu ne ya gasgata hakan duk da cewa ankul ya kwashe dukiyar tasu Hakan ya fi musu kwanciyar hankali sosai, domin farin cikin da suka rasa da yanzu ya dawo. Kowanne mutum na cikin gidan yanzu hankalinsa a kwance yake, musamman Abba da Momi waɗanda suka huta da mulkin da Ankal ke yi musu. Sai dai abu ɗaya da ya damu Momi shine, Ankal da zai tafi bai ba ta takardar saki ba. Hakan ya sa ta kasa gane ita matar aure ce ko kuwa. Safiya, Dalin, Safra da kuma Fadila Dukkaninsu suna zaune abinsu cikin jin daɗi, duk da cewar gidan babu dukiya kamar da. Amma walwala da kwanciyar hankali sun lullube ko'ina. Alamin yana aiki haka ma Arfat. Zaune suke a gadin tsakanin fat ɗinsa da fat ɗin dalin ɗin, inda gurin ke cike da shuke-shuke iska mai daɗi tana kaɗawa. Alamin, Mashhud da kuma Hasib aka yi safin ɗinsa da drinks. Alamin ya ce, Wai, Wani irin muhimmiyar magana kake so mu tattauna ne? Ya faɗa yana kallon dukkaninsu. Mashhur ya ce, Alamin, gaskiya aure muke nema. Da rashin fahimta ya ce, Kai ma aure za ka ƙara mashhud? Mashhud bai amsa ba ya ce, Kuma a nan gidan muka ga wacce muke so. Please, Alamin, for the sake of our friendship, ka dubi girman Allah, ka bai wa uwana wacce yake so. Alamin ya farzar da iska yana ci gaba da jinsu. su. don yana so ya fuskanci inda zancen nasu ya dosa. Mashud ya ɗora, Mai Hasib ya ga dalin ɗanka kuma gaskiya ta burge shi. Alamin da matsanancin mamaki ya kalla Hasib ɗin, wani murmushi ne ya sabace masa. Oh goodness! Yau Hasib ne ke cewa yana son wata ba mu da ba? Are you serious? Hasib ya yi murmushi a hankali sannan ya gyada masa kai. Zuciyarsa a cike fal da ƙaunar dalin da kuma son ganinta. Hasib ya ce, wallahi alamin da gaske nake kai ma ka sani darling is very special she is unique ina son ina son komai nata kai ma ka san komai nata daban ne don Allah ka taimake ni daɗi alamin ya ji sosai don abin alfahari ne ya haɗa zuri'a da mutane kamar su hasib ɗin sun rufe hirar kan zai yi mata magana tukunna ya ji ta bakinta hasib ya so ganinta amma sai ya haƙura zai jira Safiya tana kicin ita da dalin ɗin suna hira. Suna haɗa abinci. Alamin ya shigo yana kwala kiran sunan Safiya. Kamshin da ya ji ne ya tabbatar masa tana kicin. Wanda ya tabbata tare da dalin suke yi don har mamakin shakuwar da ke tsakaninsu yake yi. Safiya ta fito tana addu'ar Allah ya sa lafiya yake kwala mata wannan kiran. Dalin ma ta fito da flas a hannunta tana bin bayan Safiyan. Da alama sun kammala girkin da suke yi. ko da suka ƙaraso a zaune suka tarar da shi. Dalin ta ƙarasa da abincin tana tsokanarsa. Lallai yau ya min da yunwa ya dawo shi ya sa yake ta kiranki. Safiya ta yi murmushi ta zauna a kusa da shi ta ce, To mu je sai ka ci abincin. Alamin ya kalle ta yana dariya sannan suka miƙe. Su duka ukun suka ci abincin suna hirarsu. Ana haka sai ga safar ta shigo ita ma. kamar yadda suka saba mata haka yau ma suka yi ta tsokanarta wai amarya ango ya ɓoye ta safra ta kalli dalin ta ce zan rama ne wallahi ta ƙara so suka ci abincin tare cike da raha kimanin ƙarfe goma na dare alamin ya sanar da safiya dukkan abin da ke faruwa da yadda suka yi da su hasib ɗin sannan ya sanar mata da dukkan abin da ya sani game da rayuwar su hasib ɗin don zai fi so ta samu dalin da maganar Safiya ta ji daɗi ba kaɗan ba da niyyar gobe za ta tuntuɓi dalin da maganar. Haka kuwa aka yi, gari karfe goma na safe, Safiya ta sanar da ita abin da ke faruwa. Bayan ta zayyane mata wane ne Hasib ɗin kamar yadda Alamin ne sanar mata. Dalin ta ɗago da idanunta da suka yi jawar wanda suka nuna tsantsar rashin jin daɗar maganar. Ta dubi anti Safiyan a tsorace da tarin fargaba Safiyan ta ce, "Yi haƙuri dalin, idan abin da na faɗa ya yi miki ciwo, ban san ba kya son shi ba da ba zan kawo miki wannan zancen ba sam duk ta rikice tana ta bata haƙuri dalin ta kamo hannun anti safiya ta haɗe da nata cikin karewar zuciya ta ce ni ban tsane shi ba in fact bai da wani aibu sai dai yaya zan yi da abin da ke cikin raina ita fa soyayya babu wasa a cikinta so na gaskiya shine ake yin shi da zuciya ɗaya wallahi anti safiya zuciyata na riga da na mallaka wa ya arfat ita anti safiya ban iya so da wasa ba ko kaɗan. Har raina da gaske nake, ta fashe da kuka mai tsanani, bana jin zan iya ƙaunar wani kuma bana so na yaudari kowa. Don Allah ki kyale duk wani zancen soyayya a gare ni. Safiya ta rantsa idananta hawaye ya zubo mata. Tsananin tausayin dalin ya hana ta farta komai. Ita a tunaninta wannan maganar ta riga da ta wuce. Ashe dalin ƙarfin hali kawai take yi. Ajiyar zuciya dalin ke saki babu ƙaƙƙautawa. Safiya tana bubbuga bayanta a hankali alamar rarrashi. Sun ɗauki tsayin lokuta a haka. A ɓangaren su ankal kuwa suna zaune a falon. Ankal ya yi wa Haidar bayanin dukkan yadda yake so abubuwan su ci gaba da tafiya. Haidar ya ce, Dad, duk na fahimta. Yanzu akwai possibility na samun kaso mai yawa idan muka yi wannan aikin. Kuma ko kaɗan ba za a gane mu ne muka yi musu hakan ba. Ankal ya yi murmushi daɗi ya gama cika shi. domin ba kaɗan ba za su samu alkhairi a wannan aikin da za su aiwatar tare da H&M. A ɓangaren Hasib kuwa tun jiya da suka baro gidan Salamin ya ga ya ji amsar da dalin ɗin za ta bada har zuwa wayewar garin yau. Don ko rabin baccin sama tunanin dalin ɗin ne a ciki. Yana zaune a falonsa daga shi sai tirikota da 'yar singlet. Ya doka tagumi ya dubi agogo karfe goma sha biyu na rana. Shi kam ya ƙosa da yawa. A zabura ya miƙe ya yi hanyar ban ɗaki, ya ɗan watsa ruwa a jikinsa. Tun tashinsa har yanzu bai yi breakfast ba, don sam baya jin zai iya cin wani abu. A gurguje ya yi shiri cikin wani yadi Royal Blue. Ya yi kyau sosai, ya fito hannunsa da ke sanye da azurfa yana riƙe da mukullin mota. Ɗaya daga cikin wayarsa da ke aljihu ce ta yi ƙara, ya yi saurin cirowa. Wani yalwataccen murmushi ya bayyana a fuskarsa ganin wanda ke kira ya ɗauka da sallama. A ɗaya ɓangaren Alamin ya ce, Dalin ta ba da saƙo. Hasib ya koma ya samu guri ya zauna sannan ya limshe ido. Alamin ya ɗora. Dalin ta ƙi faɗar amsa, ta ce har sai kun yi magana kai da ita. Hasib ya ce, To yaushe zan zo? An jima da yamma ya yi mata? Alamin ya ce, E, ba tare da ya damu ba. Daga haka suka katse kiran. Hasib ya sanar da Mashud komai sannan suka yi shirin tafiya tare. Da yamma su biyun suka fito. a babban falo suka haɗu bisa ga mamakinsu daidai fitarsu mum ta shigo har ƙasa suka tsugunna suka gaida ta mummy ta amsa tana murmushin ganin su tare ina yan samarin nawa za su je ne gudun kada mashud ya yi kwaba ya sa hasib saurin faɗin mummy zan raka mashud unguwa ne mummy ta yi shiru ta ja nazarin hasib ɗin don ta san san ba haka yake ba don ko da ta yi tambayar mashud take kalla domin ta san shine mai amsa mata amma ga mamakinta sai Hasib ya amsa mata har yana mata marmashi. Ta jinjina kai kurum sannan ta ce, To, kara jima, din dadi ya kusa dawowa, kuma yau karfe takwas za mu yi business meeting. Daga haka suka yi sallama suka fita. Bangaren alamin su mashhud aka yi musu masauki, sun yi mamakin girman gurin. Ko da yake ba abin mamaki ba ne, duba da yadda gidan yake. Safiya ta yi arranging snacks akan dining, ita da alamin ne suka tarbe su. Sun gaisa da ita sosai. A nan Safiya ta kuma yabawa da hankalin Hasib ɗin. Mashaud da Alamin suka fita suna hira yayin da Safiya ta hau sama, sannan ta turo dalin ɗin. Mai sauraro, waya aka yi dalin ta amince za ta ga Hasib ne. gaida abin ya faru. Bayan Safiya ta lallashi dalin sai Safiyan ta ce, Dalin, ina matuƙar ki ina ƙaunar dukkan abin da kike ƙauna. Dalin, akan na ci gaba da ganin ki cikin halin kaɗaici da rashin masoyi. gara kawai na yi wa Arfat magana, don ba zan tsaya ki wargaza farin cikinki ina kallo ba, saboda son zuciya kuma na ƙyale. Gara Arfat ya san me ake ciki, idan ya so, ko menene sai a yi. Dalin a ɗan gigice take kallon Safiyan. Tunda ta fara wannan mummunar shawarar wacce za ta ruguza alaƙar da ke tsakaninta da Safran. Dalin ta saki ajiyar zuciya. Anti Safiya, wallahi ko kin faɗa wa ya Arfat ba zan taɓa zaman kishi da Safra ba. Kuma kar ki manta, wannan alkawari ne tsakaninmu akan ba za ki faɗa wa kowa wannan sirrin nawa ba insha Allah a hankali zan manta komai wallahi ta faɗa tana jin ɗaci a ranta safiya ta riƙe ta da dukkan hannayenta idan kina so na ci gaba da ɓoye sirrinki to sai kin dawo da walwalarki ki ba wa hasib dama idan bai yi miki ba sai ki rabu da shi amma ba zan takura ki ba sai dai ki sani Muddin za ki ci gaba da gani da jin muryar Arfat kowace safiya, to tabbas ba za ki mance da shi ba. Amma idan kina da wanda zai lallaɓa ki, ya ɗebe miki kewa, ina mai tabbatar miki ba za ki daɗe ba za ki manta da shi. Ki yarda da ni, ki gwada shawara ta dan Allah. Idan har bai yi miki ba, to wallahi na yi miki alkawari da kaina zan sanar da Hasib ya kyale ki. Amma dan Allah, kar ki azabtar da kanki, ki ba wa kanki damar yin walwala dan Allah. Dalin ta gamsu kuma ta ƙara ƙaunar Safiyan, hakan ya sa ta amince za ta haɗu da Hasib ɗin don ta bashi dama. To, jikinta a matuƙar sanyaye take sakowa a hankali, tamkar wacce ba ta so ta taka ƙasa. Haka har ta iso gaban dainin ɗin inda Hasib ke zaune, wanda tun da ya ji sawun takunta bai ɗaga kai ya kalle ta ba. Dalin ta ja kujerar da ke fuskantarsa ta zauna, sai a lokacin Hasib ya ɗago yana dubanta a tsanake. Dalin ma shirin take kallo ido cikin ido tana karantarsa. Lokaci guda ta ji wani abu ya soke ta aranta. Lallai Hasib ba dai nutsuwa ba. Sun dau tsayin lokuta a haka kowannensu ya yi shiru. Dalin ce ta yi ƙarfin halin katse shirin da faɗin. An yi ni lafiya? Ta faɗa a sanyaye kamar ba ta son yin maganar. Ƙwayar idonsa ya ɗora a kanta wanda ya haddasa mata karyewar jiki. Baya ga sanyin da jikin nata ya yi ta sauke nata idanun a ƙasa. Hasib ya yi ɗan murmushi. Kana cikin sauti mai ɗaukar hankali ya ce, Lafiya ƙalau, ya dalin ɗan alamin ta yi ni. Dalin har ranta ta ji daɗin kiranta dai da dalin ɗan alamin. Murmushi ya sabace mata. Ita kam duk mai ƙaunar ya amin ɗanta ita ma tana ƙaunar shi. Dalin ɗin ya amin ta yi ni lafiya sumul, ta faɗi hakan tana ƙara sakin jikinta da shi. Ya yi hamdala jin dalin ɗin lafiya ta yi ni. Sauke numfashi ya yi da ɗan fargaba ya ce, Dalin ba tare da na ɓata miki lokaci ba, na zo miki ne da zance mai matuƙar muhimmanci. Ki sani, ni ba na yin so da wasa. In dai na furta shi, to tabbas na tsaya na yi nazari ne tukunna. Saboda ita kalmar so abu ce mai matuƙar muhimmanci. Kuma kafin ka furta ya kamata ka san wanda za ka furta wannan kalmar. Ka karance shi, ka tabbatar ya cancanta. Kai ma kuma da za ka furta, ka tsaya ka yi nazari. Shin ka cancanta ka furta? kuma kana da qualities ɗin cika wannan kalma ma'ana kana da tabbacin har ranka ka faɗe ta idanuwan dalin suka cicciko da ƙwalla jin furucinsa ko iya eh haka ya bar ta ma ya gama burge ta tabbas shine ya cancanci ta mallaka wa zuciyarta da gangar jikinta ta tsana mutumin da yake wasa da zuciyar wani ba za ta so wani ya ji irin abin da ta ji ba shi ya sa ta ji arfat ya so mu sare mata Sai dai ga Hasib kuma wanda da alama ra'ayinsu ya zo ɗaya. Kiran sunanta da ya yi ne ya katse mata nazarin da take yi, ta dube shi a tsanake. Ko kaɗan ba shi da aibu ko ta fannin halitta. Ta faɗi hakan a ranta. Dogo ne kamar ya amin ɗanta, sannan fari ne kamar ya amin ɗin nata. Yana da siririn hanci da madaidaitan laɓɓa, waɗanda ba jajaye ba kuma ba baƙaƙe ba, so adorable. Sauke numfashi ta yi a hankali. tana ci gaba da jin jawabin nasa. Bayan matata Mufida ban taɓa furta wani kalmar so ba sai ke, kuma saboda kin cancanta ne, kin kai matsayin. Haka ya ci gaba da yi mata jawabi wanda kusan duk tarihin kansa yake zayyane mata da aikinsa da kuma mutanen gidansu. Don ko kaɗan baya son ɓoye mata komai, saboda baya so su gina relationship ɗinsu kan ƙarya. Dalin kam ta gamsu sosai musamman da ta tuna yadda ya Amin da Anti Safiya ke santa da shi. duk da ta san ba su ne za su yi mata zaman auren ba, amma ta sani ba za su taɓa yi mata zaɓi bara gurbi ba, sannan ita kanta a iya wannan ɗan zaman da ta yi ta gamsu da shi sosai. Dalin ta nisa lokacin da ya kai aya a zancen nasa, ba ta so ta ɓoye masa komai don haka ta soma faɗin. Sunana Nafisa, amma saboda ƙaunar da ɗan uwana ke min yake kirana da dalin. Na taso cikin gata da jin daɗi da kuma kwanciyar hankali. Sai dai ka sani, na taɓa yin soyayya. Har ransa sai da ya ji furacin nata. Ba na son ɓoye maka komai ne kamar yadda kai ma baka ɓoye min ba. Ta sama ba shi labarin haɗuwarta da ya Arfat a matsayin barista Khalil da irin soyayyar da suka yi wanda shi ya yi ne saboda kubutar da ita da alamin daga tarkon ankle. Ita kuma da bata san da hakan ba ta ɗauka da gaske ƙaunarta yake yi. Haka ta ci gaba da sanar da shi wasu abubuwa game da rayuwar tata. Hasib ya yi shiru yana sauraron wannan cakudaden al'amarin. Zuciyarsa tana sanar da shi sam Arfat bai kyauta ba, sai dai a ransa yana ji ya yi hakan ne ai don ya taimake su. Bai kamata ya zama rashin kyautatawa ba. Dalin ta ɗora da faɗin. Na faɗa maka hakan ne ba wai don ina so na yi soyayya da ya Arfat ba. A'a sai don ka sani. Zuciyata tana gare shi. Ni zan baka dama saboda ka cancanci hakan. Idan ka yi nasarar samun ƙaunata to zan aure ka insha Allah. Hasib ya limshe ido a hankali tsayin lokuta. Yana jin zuciyarsa na yi masa zafi musamman jin dalin ɗin hankalinta na ga waninsa. Ya bude su a hankali ya ce, Shikenan, insha Allah zan yi iya ƙoƙarina. Daga haka suka rufe hirar kowa da abin da ke tunani a cikin ransa. Ƙarfe takwas dukkaninsu suka haɗu a falon ƙasa. Dad, Mom, Mashhud, Shuhuda da kuma Hasib kowannen suka kalla kasan gayu da hutu sun ratsa jikinsa. Mum ce ta soma gyara muryarta sannan ta ce, Kafin mi nisa a business matters, ina so shuhuda ta kama wani business ɗin. Don zaman da take yi haka babu daɗi tunda ta riga da ta kammala karatunta. Kafin result ɗinta ya fito sai ta soma aikin. Shuhuda ta ji daɗi sosai da maganar mom ɗin, don tana matuƙar burge ta. Mace ce wacce ko kaɗan ba ta da ƙyashi ko baƙin ciki, Burinta a rayuwa ta ga an yi karatu ana ranin business. Saboda lokacin da suka yi aure da Mashhud iya digiri ne da ita. Mami da Mashhud ne suka saka ta ci gaba da karatun. Ya zaga shahar ta kammala masters ɗinta. Hamdala ta yi wa Ubangiji. Sam bata taba nadamar aure cikin family ɗin ba. Don kowa harkar gabansa kawai yake yi. Dadi ne ya soma nashi bayanin akan abin da ya tara su. Wannan decision ɗin da Mami ta yi is okay to me. To amma da akwai wani kasuwanci da muka kulla da wani babban kamfani. Hakan ya sa mashud da shuhudan za su koma US don ci gaba da nasu harkokin. Ni da Hasib kuma a nan za mu kula da wannan biznes ɗin da taimakon mam ɗinku. So sai Hasib ya ji daɗi don baya son barin ƙasar ba tare da ya shawo kan dalin ba. Da haka suka ƙare mitin ɗin. Dad sai ƙarawa wa Hasib bayani yake game da wannan biznes ɗin da za su soma. Domin babban ɗan kasuwa ne kusan ko ina an san shi. Kashe gari Dad da Hasib suna zaune yana yi masa bayanin harkokin. Kaya ne za a shigo da su Najeriya, amma ta hanyar kamfaninsu, kuma da sunan kamfaninsu. To, idan aka shigo da su sai su siyar a matsayin nasu. Idan ya so sai su raba ribar biyu da mai kayan, kuma sun kammala bincike da komai akan Abdulmalik, wato mai kamfanin, wanda Dad ke sakaran samun alkhairi da dama daga wannan kasuwancin. Zaune suke susu biyun hannayensu ɗauke da ƙananan glass masu kyau wanda ke ɗauke da lemo a ciki. Shahid ya kalla Haidar ya ce, Yanzu mun gama saita dukkan yadda za mu yi, saboda haka ya kamata mu aiwatar domin da da zai iya kashe mu. Haidar ya ɗago da idanunsa da suka yi nauyi ya ce, Har yau fa ina jin zafin kisan da dad ya yi wa Halifa saboda son kai. Mu ma ba mu da tabbacin mun tsira. Saboda haka wannan plan ɗin shine daidai dole ne mu ɗaukar wa ɗan uwanmu fansa, ya faɗa yana jin ɗaci a ransa. Haidar da Shahid sun shirya kwashe dukkanin dukiyoyin ankal ɗin su bar ƙasar, su koma inda ba a san su ba. Ta haka ne iyayen nasu za su ji ciwo, wanda a yanzu haka ankal ya yi sainin ɗin takardun bar musu kadarorin ba tare da ya sani ba. Saboda sun ce masa ya yi sainin wani contract ne. Shi kuwa ankal yana can yana jin daɗin business ɗin da za su haɗa da su Hasib. inda yake son saka miyagun ƙwayoyi idan aka kama su Hasib shi kuma ya tattare tasa kadarar ya gudu. A yayin da Hasib kuma ya dukufa haikan da bincike akan partner ɗin da za su yi business saboda kafin su yi business da kowa shine ke yi musu cikakken bincike a kansa. Duk da dad ɗin ya ce masa ya yi bincike, amma shi haka nan bai gamsar da shi ba. Cikin kwanaki uku Hasib ya zama occupied ko lokacin samun kiran dalin baya da shi. A yayin da Dalin bata damu ba, don a ganin ta hutu ne gare ta. A cikon rana ta uku ne ya samu information ɗin da ya matuƙar bashi mamaki. Gashi kuma gobe ne dad ɗin nashi ke saka ran zuwan kayan. Hasib ya shiga tsaka mai wuya. A tsakar daren nan ya yi hanyar ɗakin dad. Don tuni su mashhud sun koma US. Da kamar ya buga ƙofar sai kuma ya koma da baya. Komawa ɗakinsa ya yi ya daidaita kansa. Ya karanta komai a tsanake. Bincikensa ya sanar da shi wane ne ɗin, komai da ke tattare da shi sai da ya sani, har alaƙarsa da dalin da abin da ya yi musu. Ya zauna cikin rashin sanin abin yi, ran shi babu daɗi. Tabbas, idan ya bari gobe ta yi hakan yana nufin komai nasu zai lalace kenan. Tunawa da ya yi da irin gwagwarmayar da ke kansu a ƙoƙarin kulawa da su. Zuciyarsa ce ta sanar da shi mafita ɗaya ce, shine ya sanar da momi da dad. Haka babu yadda zai yi ya je ya katse musu baccinsu. Mommy da Dad suka yi mamakin ganin sa tsaye a rikice. Mommy ta ce, Hasib my son, menene ya faru? Ta faɗa tana mai jin ƙaunar yaron nata, duk kuwa da ba ita ce ta haife shi ba. Dadi ma ya dube shi don sun san hankali irin na Hasib, in dai ba babban abu ba ne ba zai taɓa taso su a wannan daren ba. Ya aka yi ne Hasib? Dadi ya tambaye shi. A ɗan rikice Hasib ya so zayyane wa dadi komai da ke faruwa da abin da binciken nasa ya nuna masa. Ransa ya gama ɓaci gaba ɗaya. ba ma shi kaɗai ba har da momi ɗin. Dad ya rungume Hasib ɗin wanda ya kammala gaya masa abin da bincikensa ya nuna masa. Ina godiya ga Allah da ya bani ɗa kamar ka, na ji daɗi sosai, Allah ya yi maka albarka, da har ka iya jajircewa, ka tsaya tsayin daka ganin komai ya tafi daidai. Ganin ban yi asarar dukiyar da na daɗe ina tattali ba, tsayin shekaru na gina ta bisa gaskiya da tsantsar halak. Ubangiji Allah ya albarkaci rayuwarka. Momi ma addu'a ta so zazzaga masa, Sam ba za ka ce ba su ne asalin iyayen nasa ba. Ba kaɗan ba Hasib ke alfahari da su. Yana son su so na haƙiƙa. kamar irin san da yake wadalan ɗinsa. Ya yi murmushi tunawa da ita da ya yi. Dad ya kwantar wa da Hasib hankali, sannan ya ce, ya je ya kwanta zai nemo mafita. Ko da mum da dad suka shiga ɗaki bacci ya ƙaurace musu. Kowannensu jimami da alhini yake yi, ashe abin da aka shirya musu kenan da tuni sai dai su tsinci kansu a gidan yari a yi musu juyin mulki a kwashe dukiyarsu momi a ta ce shi kuma abin da ya iya kenan tara dukiya da zalunci da goman wasu lallai yana tattare da haƙƙi a kansa ba ɗaya ba kuma ba biyu ba dad ya ciro wayarsa ya danna wa commissioner of police waya ya sanar da shi ana so a yi amfani da sunan kamfaninsa a shigo da kayan maye ya ba da details ɗin uncle ya sanar da shi komai yadda uncle ya shirya ba ƙaramar gigita kwamishina ya shiga ba jin wani zalunci da ake shiryawa Muhammad Saifuddin wato mahaifinsu mashhud kenan. Kwamishina ya kwantar masa da hankali ya ba shi tabbacin cewar komai zai zo da sauƙi insha Allah. Ya gaya wa dad ɗin dukkan abin da zai yi yadda za su kama ankal ɗin sannan suka kashe wayar. Bacin da ba su koma ba kenan dukkaninsu su ukun. Tun a daren ya kira ankal ya sanar da shi dole fa ana sa a kamfani tun da kayansa ne. Hakan ya sa ankal shirin zuwa Najeriya shi da Rabi'a Duk da dama yana da shirin zuwa, ko don ya kwashi rabonsa ya yi gaba. Wannan tafiyar da su ankal za su yi ta saka su haidar cikin walwala, don hakan zai saka plan ɗin su tafiya yadda ya kamata idan ankal ɗin da Rabi'a ba sa gari. Already dama sun shirya komai na flight ɗinsu karfe bakwai na safe suka dira a Najeriya, yayin da karfe takwas na dare kuma kayan za su sauka. Shirya kwamishina yake yi sosai don ba zai taɓa bari haƙar ankal ta cimma ruwa ba. Hasib kam ya rasa dukkan walwalarsa don borinsa bai wuce ya ga mahaifin nasa ya kubuta daga wannan masifar da ake shirin jefa su ciki ba. Kimanin karfe takwas kaya suka karaso. To sai dai me? Mai sauraro bar mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba. Gani ya kori jina ka ya fa a ce aro ne idan Allah ya ce ai da kai ba mai ba.